Why are the police officers who shot and killed the uh, Zongo 7? Why are the police officers who shot and killed the Edra youth? Why are the police officers? Police officer is there to protect and serve the people. A police officer is not there to make people fear and panic about them. Don't, we have a good police officers and we have a very bad police officers. Some of the bad police officers are unprofessional. Some of the other police officers are also what? Uh, employed or recruited based on political affiliation. muna da pressure group manyan musarakai sarakai da wasu malamai eh ba mu yadda ana tucen yaran mu a yi da zango sabin committee report na kariya an zo yi da kagira eh, committee report kariya duk wani report report suwai ba baby suwai ba kuma shi aka sata committee report kariya lokacin amisu daga shi cemetery aka kashe shi Halio, where, where is the police officer? Where is the police officers who shot and killed the Zongo 7? Where are the police officers who shot and killed the Edura youth? Where are the police officers who, who poured the tear gas and did a what? A, a real what? A, a real bullet shooting with a student. Where are they? Where are these people? You need to show them on the screen. Show them on the media. Let people see them. Inter not interdict. Remove them from the police force because some of them are not professional karamin security service It is a poor security service. It is only you know. Recently, Bakiga police like a kama Yafari the fari da narcotic drugs bar. The lori. recently, Bakiga ki ga police da kuka kawo yana shan drug. Eh, These ah, are not a ah, professional ah, police officers. We have a good police officers who are trained as a real police officers. And some of the other police officers are also what? Uh, employed or recruited based on political affiliation. Yeah. So all this stuff, Nessa, police, she, she, I can now, you are always on a protest. Police, and come on you, you're going to marriage. How will, you, how will you slap somebody who didn't do anything because you're a police officer? The problem is the police officers in Ghana, if they don't take care, they are putting hate on what? Uh, they are putting fear and panic and hate between them and civilians in Ghana. No, no. I'm telling you. I want them like somebody ma like civilians Them Boss like, This time now, all the, the civilians don't even scared of a police anymore. Yeah, they all died. not like before. Before a civilian, a police officer is there to protect and serve the people. A police officer is not there to make people fear and panic about them. Keep up with ni kullum na fadi sai su ce wai kai kai wai sai wani su su oh this guy oh this guy he always incite the youth of zongo to hate the police you don't even know me all the big big men police officers they know who i am they know what i'm saying and they know i'm saying the truth Alifa muna sa ran uh, inda suke duba kan computer na waɗanda ke zagi so ga original ga lokacin da suke zagi sai na compare Shasa manya sun duba suka magana ba karya ba ne. Yanzu ya da gane, shaka da ka duba polisan da ke wurin muryan su ne eh, babban abin ga DCOP mu Siraj ya confirm ya zo gidan ya zo kuma ya ce magana magana da muka yi ba kariya bane su ne amma an interdicted su this is what eh, yanzu me ke yanzu haka eh, yanzu haka ai abin da yasa kika ga mun wani sun tattame ni ya kun yi shurun a'a ba mun shurun bane duk lokaci aka yi muna abu sha wa an fit da committee committee sun zo wurin MP Mubarak ya zama na parliament ya yi magana an fit da committee another eh, eh, eh, organization teachers menene menene su ma sun fita committees kowa ya te yanzu aka ala aiki shi yasa irin ya kai akan nan bai kamata ka fito kula magana ba kun bata abin mu jira mu ji me me committee da su fito mana don an ce an interdict shi police commander eh, Eh, acting police commander an interdictin shi mu ba mu gan sunan shi ba ba mu gan shi ba ba mu san wane ne bane polisai da ke ciki kuma wai guda biyu an interdictin su na so ma da program ga yi shi english don su ji da kyau don muna hausa yana musu kamar kala sauro ne ni ina son na ji suna ji na sun san mu she mu fadi she aka ce wa su she muka ci a ah, ai polisan da suka zo wurin na mu ga ga video lore guda ne ya da ce mutane biyu kana ka fita su aiki ina sauran polisan oh, wani su sun ji ciwo a gada muna hospital da suka mu je mu gani wallahi ba wani karya bisa kan karya ga wani question yanzu da let me throw it one two wai um, me yasa mostly eh, zongo community so ake samun wanga yawancin lokuta like most of the times inda if it's non zongo they use the rubber bullet. bullet and the tear gas itself. But when it comes to Zongo, they use the proper bullet. Look at what because it is because an rena mu ne rena to the extent kaman ba ya kamata muna da eh, eh, pressure group cikin zango musulmai bari ma batun zango all the muslims muna da pressure group manyan musarakai da wasu malamai eh ba mu yadda da tucen yaran mu amma me yasa ba malaman mu da wasu sarakai ba su yi something da kamar yadda ya faru in ba don ku da kuka champion case nan ba na'am bayan shi kuma nothing have been heard about oh, oh an yi sarkin zango kuma shi ayakiya sarkin ya yi su sarkin ilmamu Ilimamu shan Terijin ga su honorable mun ta kamu ba an fito wanga case ba sake ba kan na masara kanmu da malaman mu suka yi wanga case ni aka ni ban zage su because they did what they can do but ba kamata mu saya nan ba yau recently duba sakaran jiya wai samari da aka kashe shi daga ina akra eh, eh, eh, eh ajira kaka wai ya kai shekara guda ko da su yi menene da su yi wai addu'an su she police suka ce wai su ba mu yadda a yi saboda ya kawo tashi hankali to me ya kawo tashi hankali me yasa police shi bai zuwa ya nemi ba a kawo security a bar mutane su yi addu'ar su kaga nan akwai wani magana wurin ba gaskiya wurin sa'annan kuma banda wannan ba eh eh polisai a san ganan nan hmm. wasu su ba duka ba don we have a good police officers and we have a very bad police officers hmm. some of the bad police officers are unprofessional kin fahimci maganar ko unprofessional to the extent sun mai da aikin police kaman show kaga mai sha sassa bulletproof vest aka to ma na taba gani ga tie ga wani bola like yanzu gangana ga wani police eh? ya sa hosta muka ce hosta abinda ake sa